Abokai matasa ina farin cikin kasance tare da ku a wannan ranar Lahadi don gabatar muku da labaran matasa na wannan ranar 26 ga watan Mayu na shekarar 2024. A ɗakin magana studio Kalangu dai kuna tare da ni Samira Wafi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya ne Fanta muna lahiya? Alhamdulillah Mira ya kike. Lafiya launi. To me ke labari yau? Bari mu fara tafiya zuwa Difa don ganin kokarin da matasa ke yi wajen wanzar da zaman lafiya. Bayan haka za mu gano Jamila Attawu, yarinya mai sha'awar fasahar dijital. Kamar yadda muka saba za mu rufe wannan shirin da shafin wasannin motsa jiki. Mira kamar yadda kika sanar da farko za mu yi taki zuwa Difa, ɗaya daga cikin yankunan Nijar wanda ke fama da rikici da tashan hankula. Matasa suna taka muhimmiyar rawa wajen wanzar da zaman lafiya da kuma wayar da kan jama'a. Haka ne gora, waɗannan shiga shiryen galibi suna samun tallafi ne daga ƙungiyoyi masu zaman kansu daban-daban da hukumomin ƙasa da ƙasa waɗanda ke aiki tare da haɗin gwiwa al'ummomin yankin. Abokin aikin mu Habibu Garba da ya zaga wannan garin ya yi sha'awar irin matakan da matasa ke ɗauka na wanzar da zaman zaman lafiya. Ga rahoton da ya shirya mana wanda aka fassara muku. Ana horar da matasa kan batutuwa kamar warware rikici, sulhu, yin hankuri da zaman lafiya. Daga bisani suna halartar shirye-shiryen wayar da kai cikin makarantu, angonni da yankunan karkara domin isar da sakonni kan amfani zaman lafiya da haɗin kai. Abdul Nasir Umaru shine babban kakakin majalisar matasa ta jiha. Matasa suna nan da kawo gudunmuwarsu a kowane fanni suna wayar da kai da kuma tarurrukan horo da kuma wajen neman aiki da ma nuna musu mahimmancin aiki idan haka ya samu. Waɗannan shirye-shiryen suna nufin rage tashin hankali da kuma rigakafi don kada wasu rigingimu su abku a gaba. ta hanyar nuna wa matasa darajar ɗabi'un zaman lafiya da tattaunawa saboda haka ne ba a bar masu aiki a yanar gizo a baya ba wajen kiyaye zaman lafiya. mu gani labaran da aka fi yawan dora wanda ake ta yadawa kamar na harkan da discours de wanda da discours polarizan wanda suna iya kawo tashin hankali in muka gane su muna tantance labaran mu duba mu ga su wane ne suka yada wannan labarai mu nemi wa'annan mutanen mu ce musu kamata ba sai sai la mu jawo su su dawo suna ba da labari wanda na ci gaba wanda ba zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ba. Shugabanni matasa sun shirya waɗannan ayyuka ne domin mayar da takwarorinsu jami'an kawo sauyi mai amfani cikin al'umma tare da kawo nasu ƙoƙari wajen samar da yanayi mai kyau na zaman lafiya da kuma jituwa. Yanzu kuma mira bar mu bar Difa zuwa Tilaberi inda koyon sana'a ita ce hanya mafi inganci domin magance rashin aikin yi ga matasa. Hakan kuma yana iya hana su shiga kungiyoyin ta'addanci a cewar Isa Tahiru malamin makaranta a Tilaberi wanda a da baya ma'aikacin gyaran rediyo ne. Yana wa alamin washar karin bayani. Ya kamata gwamnati ta yi komi domin baiwa matasa sa'a na koyon wani abu ta hanyar ƙara girman waɗannan makarantun koyar da aikin hannu damammaki masu yawa su koyi wani aiki da zai hana su shiga cikin ƙungiyoyin ta'addanci zai hana su domin dukkan waɗannan matasa suna zuwa wajen waɗannan ƙungiyoyi domin ba su da aikin yi idan kana da aikin ka mi zai kai ka a shiga ta'addanci don haka a koya ma waɗannan matasa wata sana'a ko wani aiki. Su talatin ne matasa 'yan mata masu sayar da kifi mambobin kungiyoyin mata daban-daban a gingime waɗanda suka samu horo kan yadda za su tafiyar da harkokinsu. A farkon wannan makon kenan albarkacin kungiyar garkuwa tare da goyon bayan hukuma. Ga rahoton da Abdullahi Maina ya shirya mana wanda aka fassara muku. makasudin da ake so a cimma a game da wannan foro shine na kawo matasa 'yan mata na su kula da masana'antunsu da kansu domin sami cin gashin kai da karfafa zama rayuwar al'umma da kuma taimaka musu tare da kayayyaki ta da za su ci gaba da yin kasuwancin su na kihi yahaya gombi ɗaya daga cikin masu fasa'ar wannan taro wannan to maudu'in horon shine kula da masana'antu da kyau domin haka suka sa wannan tsari na daidaito karatun matasa su bude masana'antu don kada su dogara da wani. calu Abba Kaka shugabar kawancen ƙungiyoyin 'yan mata masu sai da kifi na Ningimi da ake kira Kilakilife rawaye ta bayyana cewa wannan foro na da muhimmanci kuma wata dama ce mai kyau. Kamar misali da shiga da fita na sana'un da muke yi. Kana sana'a ma wani sa'a ko baka samu riba ba kai ka ce kana nan kana ya kamata kana sana'a ka dinga samun riba. Sana'ar kihi muke Muna soya muna saida Waɗannan 'yan mata da suka samu horo sun bayyana fatan su na samun rakiyar gwamnati da abokan hulɗa domin su ci gaba da bunƙasa masana'antunsu a yankin Manga. Yanzu kuma sai mu na ranar Lahadi. A cikin wannan sashen tarihi za mu gano wata yarinya mai sha'awar dijital wacce ke da alhakin kula da ayyuka da gudanar da su a Kwadilakwal. Sunanta Jamila Attawu. Mu bi tarihin nata da Maryam Ade ta shirya mana da aka fassara. Baka mai matsakaicin tsawo Jamila Attawu ita ce ke kula da ayyuka da shirye-shirye a kwadar lakwal inda ake koyar da ilimin aiki da na'ura mai kwakwalwa. Yau shekarar ɗaya kenan da ta samu shiga a wannan cibiya amma tana shawarar wannan aiki tun tana karama sosai. Na fara aiki a yau kusa da shekara guda amma a gaskiya euh, abu ne wanda kullum yake burge ni na taimaka ma matasa Ina iya cewa yawancin lokaci ina tare da su tun yau da kusan shekara biyu. Jamila Fata'u tana aiki ne a wannan cibiya a matsayin mai kula da ayyuka da shirye-shirye. Aiki ne da take kauna matuka kuma ta lakance shi. Ni haka nake a rayuwata. Kullum ina cikin harkokin yanar gizo da laturo ne. Ina son ilimi domin yana da muhimmanci a horar da yara manyan gobe. Kowane aiki na da tashi matsala amma shawar da akan fasahohin zamani ta sa kullum tana da ƙwarin gwiwa. ba. Euh, Mun ci karo da ƙalubalai a cikin rayuwar mu ta aiki. Daga cikinsu akwai matsayin mace a wannan fannin. A da akwai mamaki a ga mace ta hau tangara'u. tambayoyi ne da muke cin karo da su akai-akai kuma muna ba su dalilin da ya sa muka shiga wannan aikin. Hassan wanda ke cikin shekararsa ta uku a cibiyar Kodilakol ya ce yana jin daɗin aiki da Jamila domin ita ce tushen kuzari a gare su. A eh, makaranta Tanti Jamila muke kiranta mutunce ce wacce take kawo mana mafita akan matsalolin mu kuma tana baka ƙwarin gwiwa cewa aikinka ya yi kyau amma ka ƙara ƙoƙari tana tare da mata da kuma bangaren maza. A ganin Jamila, dole mutum ya yi kokowa a game da abin da yake so kuma kar ya sa duk wani shinge domin cimma gurinsa. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. filin wasa na stade municipal da ke birnin mai ya karbi wannan bikin kaddamar da wannan shiri a karkashin jagorancin shugaban da'irar birnin yamai da shugaban kwallon kafa na yankin yamai wannan shiri zai taimaka wajen karfafa karfin 'yan mata a fannin kwallon kafa a yamai musamman ma kaucewa rasa sa'a na 'yan wasan ƙasar mu a ketare da ake zuwa ana zura musu kwallaye da yawa a kowace wasan da suke yi. to duka duka abin da ya sauƙaƙa kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan mun sake haɗuwa abokai matasa don gabatar muku da wasu sabbin labaran daga nan mota lafiya bye bye